Daga birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau talata. wadda ta yi daidai da goma sha hudu ga watan Afrilun 2026, inda yanzu haka agogon gundumar kwalambiya ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. An kama shirye-shiryen namu ne kan mita 49 ko kilo has 6,170 da mita 31 kilo has kuma biyar masu gajeren zango. za ku ya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafukanmu na sada zumunta irin su Facebook, X, TikTok, Instagram har ma da YouTube don samun labarai a lokacin da suke wakana. Tare da sahabo Imam Aliyu, Yusuf Aliyu harandene ke jagorantar shirin. Amma ga kanin labarai. dakarun amurka sun fara hana jiragen ruwa shiga ko fita daga tashoshin ruwan iran daga jiya litinin ƙasashe da suke ƙungiyar tsaro ta neto suka ce ba za su shiga matakin killace tashoshin ruwan iran ba sabon firaministan hungary ya yi alwashin sake farfado da tsarin demokradiyya a ƙasar to muna tafi da cikakkun labaran ba ji ban ga alamun yaudara a ciki ba domin dukanmu an yi mana kwace dukan kowanne ba ni ji akwai wani yaudara. Tafiyar haɗakar jam'iyyar adawa ta amana ce za ku ji cikakkiyar tattaunawar. Bayan mun kawo muku labaran duniya muna tafi da shirinmu na kukana wanda Mahmud Ibrahim ya shirya kuma zai gabatar. Haka zalika sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma kamun a kai ga waɗannan bari yanzu sahabo ya fara muna da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Dakarun Amurka ta ruwa a jiya Litinin suka fara killace hanyoyin ruwa na ƙasar Iran tare da hana jiragen ruwa shiga ko fita daga tashoshin ruwan Farisar, In ji shugaba Donald Trump. Iran ta yi barazanar ita kuma za ta rama kan ƙasashe makwabta a yankin Gulf bayan da aka tashi baran-bara mashawarwari da suka yi a ƙasar Pakistan da nufin kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa. Wani jami'in Amurka ya ce ana ci gaba da tuntubar juna da Iran da nufin cimma yarjejeniya. Shi ma Firaministan Pakistan Shehbaz Sharif ya ce ana ci gaba da ƙoƙarin warware wannan rikici. Saboda wannan yanayi da ake ciki farashin mai ya sake cullawa sama da dala ɗari kan kowace ganga. ba tare da an ga wata alamar za a bude mashigin ruwa na hormuz nan take ba domin sassauta kassara jigilar mai mafi girma a tarihi da kuma ci gaba da nuna damuwa kan ɗorewar yarjejeniyar tsagaita wuta na mako biyu da aka cimma cikin makon jiya. Trump ya faɗa jiya litinin cewa Iran ta tuntuɓe ta ajiyan tana son a ƙulla yarjejeniya. Amma ya ce ba zai amince da duk wata yarjejeniya za ta ƙyale Iran ta mallaki makaman nukiliya ba. tun bayan da amurka da isra'ila suka kaddamar da hare-hare kan iran ranar 28 ga watan fabrairu iran ta rufe mashigin ruwan na hormuz ga dukkan jiragen ruwa in banda nata tana mai cewa ba za ta kyale wani jirgin ruwa ya wuce ba tare da izinin ta ba kuma tare da an biya wani hasafi ba Trump ya ce Washington za ta hana duk wani jirgin ruwa daga Iran da duka jirage da suka biya Farisa wani kuɗi domin wucewa, kuma duk wani ƙaramin jirgin ruwa na Iran masu kai hari da ya kusa da jiragen ruwan yaƙi na Amurka to zai zama tarihi. Jiya Litinin ƙawayen Amurka ƙungiyar tsaro ta NATO sun ce ba za su shiga cikin matakin shugaba Trump na killace tashoshin ruwan Iran ba, suna masu shawara cewa za su shiga cikin lamarin ne kaɗai da zarar an daina yaƙi, mataki da babu mamaki zai ƙara fusata shugaba Trump kuma ya ƙara ɓata dangantaka tsakanin ƙasashe da suke cikin ƙungiyar. Trump ya ce sojojin Amurka za su gama da duk wani jirgin ruwan Iran da ya je kusa da inda Amurka ta shata layi cikin ruwa wadda ya fara aiki daga jiya Litinin. Bayan da zaman sulhu da suka gudanar a ƙarshen mako a Pakistan ya kasa cimma matsaya domin kawo ƙarshen yaƙi na mako shida da suke gwabza da Iran. Tun farko Trump ya faɗa cewa Amurka za ta yi aiki da wasu ƙasashe domin su hana zirga-zirga a mashigin ruwan na Hormuz, amma daga bisani rundunar sojin Amurka ta ƙara ba da bayanin cewa hana zirga zirga za ta shafi jiragen ruwa da suka fito ko za su shiga tashoshin ruwan Iran ne matakin zai shafa. Amma gawayen Amurka ciki har da Birtaniya da Faransa sun ce babu yadda za a yi su shiga cikin rikicin maimakon haka suka ce suna aiki kan wasu matakai domin ganin an buɗe mashigin ruwan inda ta nan ne kashi ashirin cikin ɗari na mai da iskar gas da duniya ta dogara a kai suke bi. Papa Roma Leo ya faɗa a kamfanin jillancin labarai na Reuters cewa zai ci gaba da suka kan dukkan wani matakin yaƙi bayan da shugaba Donald Trump ya cacciki shugaban ɗariƙar Katolikan mai mabiya biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu a faɗin duniya. a kalamai da ya yi cikin jirgin sa kan hanyar zuwa birnin algiers inda ba american papa roman zai fara ziyarar aiki na kwana goma zuwa kasashen afirka hudu shugaban ɗarikar katolikan ya ce ana wargi da koyarwar masihanci ba na so mu shiga muhawara da shi Leo gaya wa ritos yayin da yake gaida yan jarida da suke tare da shi ba na jin saƙon addinin kirista abun wasa ba ne kamar yadda wasu mutane suke yi in ji papa roma Zan ci gaba da magana da babban murya kan yaƙi da nufin wanzar da zaman lafiya da tuntuɓar juna da mu'amala tsakanin ƙasashe domin samun hanyoyin warware matsaloli, in ji Papa Roma a magana da yi cikin harshen Turanci. Mutane masu yawan gaske suna wahala sosai a duniya yau, in ji Papa Roma Leo, ana kashe mutane masu yawan gaske da basu ji ba basu gani ba, saboda haka nake gani akwai buƙatar wani ya tashi tsaye domin a cewarsa akwai wata hanya da tafi dacewa. Saƙon coci da saƙona da saƙon injila shine Allah ya sanya albarka ga masu wanzar da zaman lafiya. Ba na kallon matsayina a zaman siyasa ko ɗan siyasa, in ji Papa Romaliyo. Papa Romaliyo wadda ɗan asalin birnin Chicago ne a nan Amurka ya kasance babban mai sukar yaƙin Amurka da Isra'ila kan Iran a makonnin baya nan. abin Abinda watakila sa shugaba Trump ya caccake shi a zaman martani kan sukar da shi Papa Roman yake yi kan yaƙin na gabas ta tsakiya. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mutumin da ya lashe zaɓe a ƙasar Hungary Peter Magyar ya yi alkawari jiya Litinin cewa zai sake dawo da tsarin demokuraɗiyya da kuma ganin ƙungiyar tarayyar Turai ta saki kuɗaɗe da suka kamata a ce ƙasar ta ci gajiyarsu an gagarumar nasarar da jam'iyyarsa ta samu kan shugaba mai barin gado wanda ɗan lelen 'yan tafiyar magane na shugaba Trump a nan Amurka kuma na ƙudda kudda shugaban Rasha Vladimir Putin nasara za ta sa Hungary ta kasance mai ra'ayin tsaka-tsaki ko ƙyan ba ruwana a cikin ƙungiyar tarayyar Turai. Samun kashi biyu cikin uku a zaben ƙasar da jam'iyyar Tizza ta yi a zaben da aka yi ranar Lahadi zai baiwa jam'iyyar damar ƙarfafa tafarkin shari'a wadda zai bude hanya da tarayyar turai ta saki biliyoyin dala ga kasar sai da masu fashin baki suka ce tilas ne sabon firaministan ya nuna da gaske yake wajen kawo sauye-sauye kamin kasar ta ci gajiyar tallafi daga tarayyar turai daga kasar benin kuma dan hamayya daya a zaben shugaban kasar da aka yi paul humpe ya amince ya sha kaya inda ministan kudi da wadagni ya sami nasara kamar yadda tashar talabijin kasar ta ba da sanarwa a jiya litinin labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na gta amurka ke magana daga birnin washington dc yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko jagoran adawa a najeriya alhaji atiku abubakar ya bayyana wasu dalilai da suka sa yake shirin ƙara tsayawa takarar neman shugabancin ƙasar idan allah ya kai rai a zaben 2027 inda ya alakanta takarar tashi da irin halin ko'in kula da ya ce gwamnatin tinubu tana nunawa musamman a ɓangaren tsaro tattalin arziki da ci gaban ƙasa ya ce babu lokaci da ya kamata ya tsaya takara da ya wuce wannan lokaci ya zayyana hakan ne a cikin wata tattaunawa ta musamman da na yi da shi inda na fara masa tambayoyi da cewar Tinubu ya kafa tarihi a Najeriya wanda ran da aka rantsar da shi shugaban ƙasa a ranar ya cire tallafin mai wanda ya al'umma da dama masana a tattalin arzikin ƙasa suna cewa wannan shi ya da da ƙasar baya musamman a fannin tattalin arziki da man fetur wani irin alkawali kai za ka yi al'umma a ranar da ka kama mulki idan aka zaɓe ka sai lokacin ya zo so kana iya cewa kwana ɗari in aka zaɓe ka a najeriya menene al'ummar najeriya za su sa rai su gani daga gwamnatinka za a bayyana musu za a ga cewar kusan wasu suna cewa an kwace maka zaben 2023 ko kuma a ce abokananka su fita Obi wanda suka samu ƙuri'u masu yawa kwankwaso ya samu ƙuri'u masu yawa wannan haɗaka da kuka yi da su kana ganin cewar akwai amintattaka a cikin tafiyar nan ba za su yi wani abu wanda zai zama na yaudara ba kenan ba ne ji ban ga alamun yaudara a ciki ba domin dukanmu an yi mana kwace dukanmu kowanne ba ne ji akwai wani yaudara abinda ya haɗa mu shine mu tabbatar da mutanen najeriya ko kuma al'ummar najeriya sun sami gwamnatin da za ta kula da su idan yau allah ya sa atiku abakar ya zama shugaban najeriya za a iya cewa kaso nawa ne atiku abakar zai ba matasa da mata a cikin gwamnatin shi ai na yi alkawari zaben da ya wuce da matasa da mata na ce kusan kashi saba'in za a basu su insha Allah to ko idan a Atiku Bakar kila yanke shawarar cewar ba zai takara ba akwai wani wanda zai iya cewa gashi a sashi ya takara kenan? Eh to Allah shi kai mu lokacin domin ka sani idan an share fagen takara yan takara sun fita duk wani wanda ya samu nasara tun da jam'iyya ɗaya muke kuma manufofi mu ɗaya tilas mu taimaki juna mu tabbatar da mu samu nasara amma wannan ba mu da shakka ce lalle sai mun eh, samu nasara wannan karo. To za a iya cewa kana da wani wanda zaka ce arewa ta zaɓe shi idan har hakan ta kasance kenan wanda ka yadda da ingancin shi? eh to ai lokaci zai nuna lokaci zai fidda mutumin a fagen siyasar najeriya ana maganar in haka zo zaka ji ana ce ma ibb ana kiran shi dona kwankwaso ana ce mishi madugu atiku abakar ana ce mishi dodo me yasa ake ce maka dodo me yasa ba za ka tambaye su <laughs> kai ni ba ma san ma ana kira na dodo ba to ko dan sai yanzu da na ji kana faɗa eh al'umma da dama suna kiran ka dodo to me yasa ake kiran ka dodo ko ko saboda kana da wani abu ne da ya nuna cewar ana tsoron ka ko ko a fagen siyasa abu dai da na sani guda ɗaya ko biyu shine bani jin tsoro a gaskiya ni jin tsoron kowane ɗan adam na dogara ga Allah da kuma makoma na don haka kome ya tankare ni ni ma zan tankare an ga alaƙa ka kwanakin baya ta zo ta ta haɗe da sauran waɗansu yaranka da da ake ganin cewar kamar akwai tankiya a tsakaninku kamar irin malam nasu irin rufa'i wanda yanzu haka kuna cewar an yi mishi bita da kulle ne yana kulle ana iya cewa kenan duk wa'innan yaran naka waɗanda kuka aiki da su a baya su ma ashirya suke su mara maka baya kamar yadda aka ga a muke mu yi aiki tare kuma za mu yi aiki tare insha Allah ko cikin 'yan kwanakin na an ga wasu jigajigai a jam'iyyar ku sun gana da 'yan jam'iyyar PRP wannan yana somin taɓi ne ko ko alamu ne na cewar tafiyar za ta iya juya a kokarin da muke shi ne mu haɗa kan duka jam'iyyun adawa gaba su mu haɗa su wuri ɗaya mu tinkari wannan gwamnatin azzaluman gwamnatin koreta da goyon bayan mutanen najeriya Atiku Abubakar ka samu ƙuri'u sama da miliyan kusan bakwai a wancan lokaci. A wannan karo kana da hasashen kila menene za ka iya samu a wannan zaɓe da zai taho kenan? abu mai sauki ka hada guriya na ka hada guriya madugu wanka su ka hada guriya peter obi ka hada mana ka gani to Atiku Abubakar yana nufin kenan tunda yanzu babu Madugu a cikin takara babu Peter Obi a cikin takara duk zai ɗauke ƙuri'un duka waɗannan mutane kenan? A duk wannan sabuwar tafiya ko kuma wannan sabuwar jam'iyya ta ADC za ta kwashe duk wanda ta tsayar. To a ƙarshe Alhaji Atiku Abubakar menene kira ko ko menene ainihin sako da kake da shi ga al'ummar Najeriya musamman a lokacin da ake tunkarar wannan zaɓe gadan-gadan? Sako na ga mutanen Najeriya kar su firgita kuma lokaci ne da za su tashi su kare 'yancinsu da kuma 'yancin ya'yan shi da jikokinsu domin ci gabansu. Amma wannan gwamnati ba inda za ta kai mu, kan da halaka. Ana iya ce. ana iya cewa ka gamsu da shirye-shirye da hukumar zaɓe take yi na ganin cewar an yi zaɓe mai inganci kenan? A ba mu yadda da wannan hukumar zaɓen ba. Ai mu da ita sai mun shiga wando ɗaya. Sai mun shiga wando ɗaya kafin mu don mu tabbatar da ta yi aikin gaskiya da kuma adalci. Kwanakin baya kun Ba za mu zauna kawai muna kallon ta mu ce za ta yi mana adalci ko gaskiya ba ko kuma za ta yi wa mutanen Najeriya gaskiya da adalci ba. Wannan wannan wannan hukumar zaɓen ba. ba hukumar zaben da za a amince da ita ba ne. Kun yi kira da cewar a sauke shi wannan a shugaban hukumar zaɓe menene hujjojin da kuke da su da za ku iya kare kanku a game da hakan? hujjoji ga sunan da dama mun nuna cewa shi dan jam'iyyar apc ne kuma ga shi take-take shi mun fara gani kuma mutanen najeriya suna gani alhaji atiku abubakar muna godiya da zuwa sashen hausa na amurka ke magana wallahi na gode muku kwarai da gaske tsaya a don kai kuɗi halin duniya sai a don kai mulki halin duniya sai sannu in dai kana bisa mulki wai kana ganin kai mulki fir'auna ya tsere a kwana a tashi ya kun gaba shi na ba adon kuɗi na wai kana ganin kai nera in ka runa ya ta ya a kwana a tashi yau kun gaba shi na ba in batun imani Alhaji Atiku Abubakar kenan, tsohon mataimakin shugaban ƙasa a Najeriya. sai ku tara a mu na gaba don jin ƙarashen wannan tattaunawar. Yanzu kuma ga mu na gaba. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci, mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne. Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kuka na Mahmud Ibrahim Kwari ke muku sallama. daga sashen Hausa na Amurka ke magana. Shi hakimi yanzu shi abin da yake kirari wai wurin nan forest ne wurin nan na local government ne wurin nan na state government ne kuma shi karan kanshi ya tabbatar da wuri ba na state government bane. Yana ga akwai bukatan in suna da korafi ne su rubuto a hukumance mu kuma sai mu nemi hakimi na tabbatar maka zan shiga a matsayina na dan kasa ranar jau idan abin ya karhin mu dan sai mu dauke shi a hukumance yau ma shirin na jihar Neja ta tsakiyar Najeriya kan takaddama tsakanin manoma da wani basaracen gargajiya a yankin karamar hukumar mulki ta Jau a jihar ta a dakace mu wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana Madalla, masu are kamar yadda muka alkawarta muku a makon jiya cewa za mu kawo muku ƙarin bayanai game da takaddamar da ke wakana tsakanin hakimin gundumar duku ta karamar hukumar jau a jihar Niger kan makomar gonaki ko mashekarin makiyaya mai faɗin kimanin kadada 200. A shirin mu na makon jiya kun ji inda wani mai suna Daudu Said James da ke shugabantar kungiyar manoma dukawa yana korafin cewa hakimin gundumar su ya kwace musu gonaki da suka gada iyaye da kakanni kuma yana ba da su haya ga wasu baki daga jihar Kebbi mai makwabtaka da jihar ta Naija. Tuni dai mai girma hakimi ya musanta wannan ikirari na Mr. Sa'id James kamar yadda kuka ji a makon na jiya. amma mr daud james ya ce tuni suka mika wannan batu ofishin hukumar korafin jama'a ta jihar niger shekaran can da muka zo muka ɗauko um, ƙara muka zo nan national state human rights eh. muka yi kuka to daga nan shine muka yi rubutu zuwa ga gona daga nan gona ya setting committee a je a tabbatar da magana aka bincika aka tabbatar da cewa lallai da gaske ne mutanen mu duk wanda kuma na cikin wani hali na tsananin rayuwa yanzu shekara nawa ba ku noma wurin ba shekara uku da suka ba da haya ya kare bara mun shigo inda gwamna ya yanke hukunci ya ce a je a maiso muna wuraren mu kwamitin da aka zama so mun je kuma mun yi noma mun yi shuka kana cikin shuka sai a ga an feshe maka hatsi wannan guguwa ya sa muka yi faɗa tsakaninmu da gunguwa har inda aka kwaso magana aka zo state cid amma kwamishinan gona na jihar neja hmm. dan karamin hukumar ku ne ta rijau ya san da wannan magana ya san da matsalar to me yace tun sun zo can dukku hmm. kuma sun ce da taimakon Allah ga matsala an kai karshe to matsalar ba a kai karshen ta ba shin an danna report din ne ya aka yi mu dai har yanzu muna cikin wannan guguwa to yanzu me kuke so ai muna adalci wayannan mutane a tsame su su koma can da mu muna cikin matsalar rashin tsaro baka sanin wanda zai taba ka kana zaune ne an kame ka an kai ka daji sai ka biya kudin fansa kana nan kafin ka gane sai ga wata bi kawai gawa cikin gona ba ka rasa wanda ya kashe ta to wannan dalilin ya sa muke kokari don Allah a hitan muna da wayannan mutane da aka shigo muna da su a bamu dai hilayen mu shi hakimi yanzu shi abin da yake kirari wai wurin nan forest ne wurin nan na local government ne wurin nan na state government ne kuma shi karan kanshi ya tabbatar da wuri ba na state government bane dama dai shugaban karamar hukumar mulki ta rijau honorable abdullahi yakubu ya tabbatar da cewa mai girma hakimi ya samu sahalewar karamar hukumar kuma amma wannan daji da ake magana a kai ba gonakin wasu mutane ba ne mashekari ne na fulani makiyaya yana mai cewa abin da suka sani shine aro ake baiwa mutane su noma amma ba a ba su hayar a karɓi kuɗinsu ba sai dai ya ce babu wanda ya kai wa karamar hukumar ta rijau korafi kan wannan aiki da suka amince hakimi ya yi duk wanda ya san tarihin yankin duku ya san haɗaka ne tsakanin fulani da hausawa da dukkawa to saboda haka tun da allah ya yi mu mazauna tare to dole ne mu yi haƙuri da juna kuma mu kiyaye haƙoƙin junanmu ni yanzu wannan magana da muke da kai babu wani mutum wanda yake kila manomi ne da ya kawo koke a gwamnatin karamar hukuma cewa gonakinsu an kwace an ba wasu amma dai na san shi hakimi din yana raba wa'annan mashekaru din mashekari din na fulani ana ba manoma kuma yan asalin wannan yanki din ne akwai dan abubuwan da suke dan bayawa dai wannan na masarauta ne mm. na kula da wayannan ayyuka din wanda aka sa kwamiti na su raba su duba nan su hitar da tsare-tsare wannan abin da na sani kenan gaskiya. to yanzu eh, ne shawara ga su waɗannan masu wannan korafi ko a hukumance. ni shawaran da nake son bayar a matsayin na shugabanni yana ga akwai bukatan in suna da korafi ne su rubuto a hukumance mu kuma sai mu nemi hakimi ko kuma muna iya sakin kwamiti akwai ma kwamiti na musamman na samun dawamaiman zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma to ko da su ne muna iya dora su mu ba su wannan alhakin bincike akan wannan korafi din to amma dai gaskiya ba mu samu ba saboda ka shawara na kamar yadda ka nema zan so wanda ke da korafi gwamnatin tana jiran waɗannan korafe-korafen mu duba mu gani kuma mu sa kwamiti domin su yi bincike domin tabbatar da gaskiya al'amari da kuma ɗaukan matakin da ya dace. To ganin cewa wannan al'amari ya shafi sha'anin noma da makomar manoma ya sanya abokin aiki Mustapha Nasir Batsari ya tuntuɓi kwamishinan noma da albarkatun ƙasa na jihar Neja Honorable Isa Sidir Jau wanda shi ma ɗan asalin wannan yanki ne. Na fara jin wannan magana ne cikin hira da kai da su ranar talata ne ko ranar da kuke wannan program ne. nan Allah ya sa na hito masallaci da wuri na so in ji program ɗin sai na kama. Sai ko na ji bayanin amma ni dai a sani na a hukumance ban sani ba don kasan aka ce hukumance akwai mataki-mataki kamar da na ji ita karamin hukuma yana ganin tana da labari na ji kamar hirar kai da ciyama mm. amma ana nufin a ma'aikatan gona mm. na jiha bai yi tsammanin abin da ya zo mana shari'a don da ya zo na sani da famanin sakatare ila ya sanar da ni musamman ma da yake abin ya shahari jau sannan a matakin a matsayina na ɗan rijau kuma tsohon shugaba na karamar hukumar mulki da jiro gaskiya babu kuma wanda ya taso min da magana to yanzu kaji eh, akwai wani mataki da za ka ɗauka a gwamnatance ko kuma ma a matsayinka na ɗan wannan karamar hukuma to zan fara dai a matsayina na ɗan karamar hukuma zan so in ga mutanen nan in ji ta bakin su ga shi hakimi sannan in zai yiwu zan so mu zauna da su gaba daya gaba daya a yi sulhu har da shi shugaban karamar hukuma tun da ya ji shi ya sani zan tambaye shi karin bayani in ji matakin da suka kai idan abin da zan iya shiga ne na tabbatar maka zan shiga a matsayina na dan kasa na da rijau idan abin ya ƙarfin mu don sai mu ɗauke shi a hukumance don mu zauna lafiya don babu abin da ya zama lafiya idan Allah ba mu sa'a muka iya sulhu tsakaninsu in kuma an je har masarautar sarkin Sudan duka da ya za mu daidai mu kai To muna fata Allah ya sa a cimma nasara a wannan yunkuri na sulhu. Masu ware ƙarshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mustapha Nasiru Batsari, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara. amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura. To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Bala Ɗahiru da labaran wasanni. kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool da Chelsea na shirin fafatawa don ganin cewa sun ɗauko ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bournemouth ɗan wasa matashi mai shekaru 19 da haihuwa Elliot Junior nan kuma dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Leeds United Joel Firo dan wasa mai shekaru 26 haihuwa na iya barin kungiyar a wannan kakar bayan da aka samu rashin samun dama taka leda a kungiyar inda ake ganin cewa kungiyar kwallon kafa ta Rangers na iya zama wa kungiyar da take kokarin ta dauko ɗan wasan don ya taimaka mata kungiyar kwallon kafa ta Fulham ta duba yuwar kulla wata yarjejeniya da dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta liba Leverkusen Malik Tilman dan wasan mai shekaru 23 da haihuwa yayin da shi shirin ban kwana da ɗan wasan Harry Wilson wadda kwantarakinsa za ta kare a bazaran nan nan kuma kungiyar kwallon kafa ta newcastle united ne take yunkurin ganin cewa ta karfafa tsakiyarta a bazara mai zuwa inda a yanzu haka kungiyar ta sanya ido kan dan wasan tsakiya da kungiyar kwallon kafa ta manchester united manuel ugati dan wasan mai shekaru 25 da haihuwa West Ham da Tottenham suna sha'awar ganin sun ɗauko ɗan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona Mark Casado ɗan wasan mai shekaru 22 da haihuwa. baya da kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove albion ta ba da kungiyar kwallon kafa ta coventry city aron mai tsaron raganta carl rushworth mai shekaru 24 da haihuwa a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta coventry city ta karkata akalanta na ganin cewa ta rike dan wasan a mazaunin dan wasa na dindindin domin cimma wata yarjejeniya da kungiyarsa ta brighton and hove albion Coventry ta bayyana dan wasa mai tsaron ragan a mazaunin dan wasa da ya taimaka mata a wannan kakar wasa. manchester united kowa na shirin ɗauko matashin ɗan wasan gefe na ƙungiyar ƙwallon kafa ta leicester city ɗan shekaru 16 da haihuwa jeremy morgan yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester city da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal dukkaninsu suka sanya ido don ganin cewa sun yi gogayya da ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester united wajen ganin cewa sun ɗauki ɗan wasan bala da hiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a Najeriya. Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Dakarun Amurka ta ruwa a jiya Litinin suka fara killace hanyoyin ruwa na ƙasar Iran tare da hana jiragen ruwa shiga ko fita daga tashoshin ruwan Farisar, in ji shugaba Donald Trump. Iran ta yi barazanar ita kuma za ta rama kan ƙasashe makwabta a yankin Gulf bayan da aka tashi baran-bara mashawarwari da suka yi a ƙasar Pakistan da nufin kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa. Wani jami'in Amurka ya ce ana ci gaba da tuntubar juna da Iran da nufin cimma yarjejeniya. Saboda wannan yanayi da ake ciki farashin mai ya sake cullawa sama da dala ɗari kan kowace ganga, ba tare da an ga wata alamar za a buɗe mashigin ruwa na Hormuz nan take ba. Jiya Litinin ƙawayen Amurka ƙungiyar tsaro ta NATO sun ce ba za su shiga cikin matakin shugaba Trump na killace tashoshin ruwan Iran ba, suna masu shawara cewa za su shiga cikin lamarin ne kadai da zarar an daina yaƙi, mataki da babu mamaki zai ƙara fusata shugaba Trump kuma ya ƙara ɓata dangantaka tsakanin ƙasashe da suke cikin ƙungiyar. Trump ya ce sojojin Amurka za su gama da duk wani jirgin ruwan Iran da ya je kusa da inda Amurka ta sha ta layi cikin ruwa wadda ya fara aiki daga jiya litinin bayan da zaman sulhu da suka gudanar a ƙarshen mako a pakistan ya kasa cimma matsaya domin kawo ƙarshen yaƙi na mako shida da suke gwabza da iran mutumin da ya lashe zaɓe a ƙasar hungary peter magyar ya yi alkawari jiya litinin cewa zai sake dawo da tsarin demokuraɗiyya da kuma ganin ƙungiyar tarayyar turai ta saki kuɗaɗe da suka kamata a ce ƙasar ta ci gajiyarsu an gagarumar nasarar da jam'iyyarsa ta samu kan shugaba mai barin gado wanda ɗan lelen 'yan tafiyar magane na shugaba Trump a nan Amurka kuma na kudda kudda shugaban Rasha Vladimir Putin nasara za ta sa Hungary ta kasance mai ra'ayin tsaka-tsaki ko ƙyan ba ruwana a cikin ƙungiyar tarayyar Turai. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiyar taku. sai kuma idan Allah ya kai mu can an jima karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da ya karanto muna cikakkun labaran duniya, sai Yusuf Mustapha Batsari da ya daidaita mana sauti. Ni kuwa da na jagoranci shirin. yusuf aliyu harande ke cewa a wani lafiya mutan gundumar columbia kuwa asuba ta gari bis salam